duk da cewa dai jam'iyyar apc ce ta nasarar rinjaye a cikin mulkin kasar guda biyu a shekarar 2015 masu adawar pdp sun ci karansu har gashinsu a cikin harkoki na mulkin kasar guda biyu da ke shirin karewa 'ya'yan pdp dai sun nasarar dakile kasafi na kuɗi sannan kuma sun iya kaiwa kuntatawa manufofi na masu tsintsiyar kafin daga baya ɗaukaci na shugabancin 'yan dokar ya sa kafa ya bar apc tare da komawa ga adawa abin kuma da ya bata ran 'yan mulkin na abuja da halin yanzu ke neman hanyar toshe duk wata kafa ta tasirin pdp a wajen zaɓe da makil tafi da shugabancin majalisun tarayyar najeriya ta tara da ake shirin girkawa wani taron shugaban ƙasar da zababbun wakilan apc 233 da dai ya kare tare jam'iyyar yanke hukunci inda take shirin miƙa mukaman nasu da nufin tabbatar da al'ada ta tona mai na a cikin majalisar a nan gaba wakilai guda bakwai kacal apc ke da bukata da nufin gagarumin lanja a cikin harkokin majalisar to sai dai kuma da wani karami na kuskure na iya sauya akalan lamura a majalisar taron mai da ta zuwa hannun na adawa masu tsaye dai sun ce sun cimma matsaya a bisa hanyar da suke shirin bi dodar a fadar abbas tajuddin da ke zaman dan majalisar wakilan apc daga birnin na zaria jam'iyya ta tsaye da shugaban majalisa mai rinjaye wato majority leader wato femi bajamila akan shi ne wanda jam'iyya ta tsayar ya takarar kakakin majalisa a wannan karni wannan an tabbatar an kuma yi magana a kan cewan ana tunanin kujeran mataimakin kakakin majalisa a kai shi arewa na tsakiya wato north central wanda a wannan ba a kai ga ambata wane ne a cikin 'yan takarar nan musamman masu neman speaker wanda za a lallaba ya haƙure ya dawo ya rike wannan mukamin ba a kai ga wannan gaban ba amma dai mun sani cewa akwai zama da aka yi a baya wanda yake insha Allahu nan da 'yan kwana ɗaya biyu uku wanda za a tsayar din ya zama shine mataimakin femi ba Jamila, zai bayyana amma dai abu dai da muka samu wanda yake na natsuwa shine jam'iyya ta yadda da cewa wannan kujera a kaita ta central apc da yana fatan haɗa kai na kwai da kwarkwata 'ya'yanta da nufin cika burin da kila ma samun damar iya wata da manufofin jam'iyyar a majalisun magaji dawo aliyu da yana zaman dan majalisar daga birnin kudu da boji a jihar jigawa da kuma ce sabuwar hanyar apc na zama fita ɗaya da ke da alamun haske ga makomar jam'iyyar mu 'yan siyasa ne kuma 'yan jam'iyya ne mu ba wani mutum da ya kawo kansa da kansa abuja sai da sunan jam'iyya ni na ɗanɗana azaba ta shekara hudu ba da ta wuce duk da karatu na da digiri guda uku da nake da shi da kuma gogewa ta ayyuka da ƙwarewa su ɗan kallo na zama mu yi wa Allah mu wa annabi mu dina son zuciya mu duba al'amarin ƙasar kafin kawunan mu wanda a wancan karan haka aka yi abin jira a gani dai yana zama iya kaiwa ga tabbatar da ikon na masu tsintsiyar da ke da gwamnatin tarayya amma kuma ke neman hanyar tabbatar da iko a majalisun kasar guda biyu na musa dw hausa daga abuja a najeriya